Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. an yi wani gagarumin kutsan kwamfutoci da ya shafi kamfanoni da cibiyoyin gwamnati a kasashen duniya da dama wanda ya matuƙar ɓanna da kuma kawo cikas ga gudanar da ayyuka da alama masu kutsan sun yi amfani ne da wata manhaja da wani jami'in leƙen asirin amurka ya ƙirƙiro da aka sato kutsan mafi muni ya shafi cibiyoyin ayyukan lafiya na ƙasar birtaniya inda ya sa hukumar ta NS, nhs ta sanar da cewa tana fuskantar wata babban matsala waɗansu asibitai kuma sun karkata akalan motocin ɗaukar marasa lafiya suka kuma daina gudanar da ayyukan jinya domin wannan kutsen ya hana likitoci ganin rahotannin marasa lafiya ana amfani da dabarar kutsen da ake kira ransomware wajen hana shiga na'urar kwamfuta daga nan a nemi kuɗin fansa daga wurin mai ita kafin a buɗe masa wani bincike a wani kamfanin kare kutsen kwamfuta na ƙasar finland ya bayyana jiya juma'a cewa wannan shi ne kutse mafi muni a tarihi an yi kutsen ne kan cibiyoyi 45,000 a ƙasashe 74 na duniya fada white house jiya juma'a ta ki cewa ko shugaba donald trump yana naɗar tattaunawa da ake da shi a ofisansa da ke fada shugaban ƙasa da ake kira oval office ko kuma lokacin da yake walima da baƙi a fada ta white house Trump ya kara zafafa cece-kucen da ake yi game da sallama babban jami'in hukumar binciken Amurka ta FBI James Comey tare da aiko da aikawa da sako ta hanyar Twitter da ke nuna alamar cewa akwai tattaunawa da aka naɗa a asirce a farkon wannan shekara. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa gara James Comey ya yi fatar babu magana da aka naɗa kafin ya fara kwarmatawa 'yan jarida. da wani ɗan jarida ya tambaye shi yayin hira da manema labarai da aka saba gudanarwa kowace rana a fadar white house sai sakataren watsa labarai na fadar white house ɗin shane spicer ya amsa da cewa shugaban ƙasa ba shi da wani abu da zai ƙara cewa akan wannan maganar sai dai spicer ya ce ba barazana shugaban ƙasar yake yi da saƙon da ya buga ba ya ce abin da ya faɗa a shafin nasa na twitter a bayyane yake. An sami wani mutum ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a arewacin demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Kakakin hukumar lafiya ta duniya ya ce cibiyar ta ayyana ɓullar cutar ne a ladin Bacele bayan da gwajin da aka gudanar a ɗakin binciken kwakwa ya tabbatar da samun ƙwayar cutar. Kakakin Christian Linnea ya shaidawa muryar Amurka cewa mutane tara suka kamu da zazzabi mai zafi kuma daga ciki uku suka mutu. Hukumar lafiya ta buga a shafinta na Twitter cewa tana aiki da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta kwango domin shawo kan wannan barkewar cuta. Ma'aikatar ta faɗa wata sanarwa cewa tawagar likitoci da ƙwararru suna kan hanyar su zuwa yankin da ke ƙungurmin jeji kuma ana sa zuciya za su isa yau Asabar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Ivory Coast sun toshe titunan birane ƙasar da dama domin zanga-zanga kan batun albashi karo na biyu a cikin wannan shekarar. An fara zanga-zanga ne a garin Buke da ke nan daga nan kuma ya bazu zuwa abijan babban birnin kasuwancin ƙasar da kuma sauran birane. shaidu suka ce an ji ƙarar habin bindiga jiya juma'a a abijan inda babban sansanin sojin ƙasar yake yayin da sojoji suka rika harbi a iska sojoji suna bore ne sabili da rashin biyan su kuɗin da gwamnati ta alkawarta masu bayan irin wannan boren da suka gudana a watan janairu gwamnatin ƙasa ivory coast zai ta biya sojojin wani kasan kuɗin sai dai ta nema a ɗan dakata da biyan sauran kuɗin sabili da faɗuwar darajar koko babban abin da ƙasa ke sayarwa a ƙasashen ƙetare. an gudanar da zanga-zangar ne kwana ɗaya bayan da kakakin sojoji ya fita bayanin jama'a ya roƙi shugaban ƙasa a alasan watara gafara hasibili da borin da aka gudana a watan janairu ya kuma ce sojojin sun janye batun kuɗin da suka gabatar shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi tsokaci dangane da ganawar da zai da shugaban amurka donald trump mako mai zuwa inda ya bayyana cewa wannan zai iya shata sabon babi tsakanin ƙasashen biyu membobin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto waɗanda suka ƙara samun saɓanin ra'ayi dangane da batun siriya erdogan ya yi gargaɗi da cewa shawarar da washington ta yanke na samarwa kurɗawan siriya da makamai domin yaƙar ƙungiyar is da ke raka ya yi wa dangantaka tsakanin amurka da turkiyan rauni. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan larurorin da cutar zazzabin cizon sauro ke haifarwa al'umma. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan cutar yoyon fitsari da ke damun iyaye mata musamman yayin da aka sami matsala a wajen haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana akan cututtukan da suke kama yara ƙanana cikin sauri da matakan da jami'ai suka ɗauka a ƙaramar hukumar kazauren jihar Jigawa wajen wayar da kan al'umma. Rahotanninmu na hudu da na biyar za su yi mana magana ne akan cutar sankarau da irin matakan da hukumomi suka ɗauka a jihar Neja, Najeriya da kuma maradin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin za mu leƙa wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau. Yau Likita Amina Bature za ta yi mana bayanin alamomin cutar sankarau musamman ga ƙananan yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Shin ko mai sauraro ya san irin larurorin da cutar zazzabin cizon sauro ke haifarwa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Ganin yadda cutar zaɓin sauro ke haifar da lalure-lalure masu tarin yawa, ya sa masana harkokin lafiya ke ta jaddada muhimmancin ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar. Dr. Bello Umar Tambol na asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto ya bayyana hanyoyin da jama'a za su iya kare kansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro wato malaria a kare shi ya bari a same shi. because kamar wadda ko bahaushe ka faɗi rigakafi ya yi magani yana da kyau mu kare cizon sauron nan kamin ma mu bari har ai magana wai ga abin da malaria ta kawo ga illolinta ga maganinta kuma ayin ka diba kasashe da da suka ci gaba ba su da malaria me sun ka yi ya zama ba su da malaria wanda mu bamu yi ba in muna iya abin da sun kai ba samu malaria ba mu ma insha Allah muna iya kare kan malaria abu na farko shine mu hana cizon sauro shine babban abu da ya kamata a bi a kare malaria ta mutane za su kare kansu daga cizon sauro hanyoyi da yawa na farko dai a fara da ka tsaftace kanka saboda sauro abu ne wanda ya kwaro ne wanda yake son kazanta ka tsabtace kanka kai kanka ka tsabtace muhallinka gidanka ka tsabtace shi ba kakka aji sharar barkatai kakka ga kwata nan ko ina sannan ka tsabtace harabar gidanka in kowa na tsabtace gidan shi da haraba ta za ka gaba ɗaya ko ina an tsabtace saboda haka sauro bai da wurin da zai zama shine abu na farko abun na biyu shine a yi amfani da abubuwan da ake a kawo yanzu abubuwan da na zamani wanda aka amfani da su wanda sauro bai iya zuwa shi same ka inda kake kwana shi cije ka kamar misali ai akwai yanzu gidan sauro wanda ake ba su wannan gidan sauron kwarai yake da amfani because za ga za ka sa jaririn ka ko yaron ko kokan ka saboda wannan wannan abin nan mosquito net din ce an shi da wasu sinadarai kuma waɗanda gaba ɗaya ba bari sauro ma shi kusa gare shi bale ma har shiga cikin gari kaga wanda farko ke kenan na biyu akwai maguna da yawa waɗanda aka fesawa a gida ko a haraba ko a cikin ɗakin ka wanda in ka sa su lalle wannan sauro gaba ɗaya mutuwa za shi yin akwai sannan wanda bai shigo bai shigowa na uku akwai ma magungunan da aka wanda su na shafa kamar kana da ƙananan yara akwai magungunan za a sha ha lotion waɗanda in ka sha su gaba ɗaya sauro bai iske yaron ka bai cizo ne gaba ɗaya to kaga wannan suna da muhimmanci sannan kamar misali mata masu juna masu juna biyu da yara yanzu an gano cewa ya kamata ana iya ba su wasu magunguna na malaria din don a kare su ya zama an shi ne da ko da sauro ya shige ka amma za a kare ka ga samun wannan zazzabin cizon sauro din wannan magunguna da ka faɗa akwai na shafa wannan na shafa wannan a jika kullum baya da wata illa E to gaskiya an yi shi da sinadarin da ba za a hana shi shi ya kare fataka zai kokari dan inda an ce yana shawar lahada ai kaga akwai matsala kwarai da gaske so an shi wanda gaskiya kuma ni na ga ana amfani da shi kwarai kuma ban ta gaskiya ban ga wanda ya samu matsala ga ga fatar shi ba kuma yana aiki sosai sosai Dr. Bello Umar Tambuwal na asibitin kwararru da ke jihar Sokoto kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Hukumomi a jihar Bauchi na farin ciki da samar musu da cibiyar kula da mata masu cutar yoyon fitsari in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo yoyon fitsari cuta ce da take canzawa macen da ta kamu da cutar yanayin ta da al'ummar da take tare da su kwamishinan kiwon lafiya dr halima musa mukaddas ta yi karin haske dangane da cutar yoyon fitsarin a halin yanzu gaskiya a kullum muna jawo hankalin jama'a cewa mu yi murna da cewa an kawo mana wannan jami'a ta musamman wato ita asibiti ta musamman na eh, cutar masu yoyon fitsari to ita wannan asibitin a yanzu haka tana da ƙwararru wanda suke nan a ƙasa da kuma wanda suke zuwa na yin aiki na musamman ma waɗannan mata da suke da wannan cutar to bayan wannan matan ma asibitin ya buɗo wani sashe na duba kowane cututtuka da za a iya zuwa da shi wannan daɗi ne ga asibitocin da muke bukata a bauchi wanda mun samu wani eh, fanni na musamman da zai eh, lura da al'ummar jihar bauchi da waɗanda suke kewaye da jihar bauchi ma to eh, shawara shine a kulle mun riga da mun san makasudan abin da ke kawo yoyon fitsarin nan shine in aka yi nakuda nakudar da ba a yi ta a asibiti ba aka zo haihuwa an daɗe an gama shan wahala ɗaya ki fitowa shine kan kawo wannan yoyo fitsarin to shawara na musamman ta yadda mace za ta yi ta kare kanta shine ta je asibiti musamman in ta zo wurin haihuwa ta je asibiti ta yadda su ma'aikata za su lura da naƙudanta in sun ga cewa ya zo da gardama ko haihuwa ya zo da gardama a kawo mata ɗauki dan ba a kawo mata wannan daukin ba ba ba za ta haihu bane za ta haihu sannan kuma a zo ana jinya daga baya watakila a rasa dan ita kuma a zo tana yoyon fitsari to gaskiya a je awo asibiti kuma a tabbata an haihuwa asibiti. Dr. Halima Musa Mukaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya'n Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ƙaramar hukumar Kazaure da ke jihar Jigawa ta miƙe tsaye domin yaƙi da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Halimatu Abdullahi na ɗauke da cikakken rahoto. Dubi da ganin yadda rashin tsaftar muhalli tare da ƙarancin abinci mai gina jiki ke barazana ga lafiyar ƙananan yara musamman ma 'yan ƙasa da shekaru biyar, waɗanda suka fi saurin kamuwa da cututtuka sakamakon rauni da garkuwar jikinsu ke da ita. Hukumar lafiya a matakin farko reshenta da ke karamar hukumar kazauren jihar Jigawa ta gudanar da taron wayar da kai ga jami'anta na lafiya ta yadda za su ƙara kulawa da lafiyar yaran daga kamuwa da cututtukan gudawa da sauran cututtuka. An koyar da mu illa ta ita wannan gudawa da yara suke samu. Babban abin da zan fara faɗakar da su shine saboda ita ce abin mafi mahimmanci wadda yawanci duk rashinta ne yawanci yake kawo waye gudawan nan ta yara abin da ya shafi tsaftar jiki da kuma tsaftar abin da ake zuba abinci haka da sauransu ya kasance kada a bar shi a buɗe yanayin da wani abin zai iya shiga haka wani cutar ya shiga hajiya aisha m jibril ta sashin kula da ingancin abinci mai gina jiki ga ƙananan yaran ta ma'aikatar lafiya a jihar ta yi ƙarin bayani game da mahimmancin taron saboda yanzu yawancinsu ana samun yara da yawa suna fada cikin tamuwa rishin kula a kan rishin tsafta shi yasa aka sa cewa a zo a tara su a faɗakar da su su ma don su je su yayin yaran game da wannan akuwar cuta da ta faɗo shi yasa aka tara su a faɗakar da su akan wannan ba da magani. To dama kamar dai yadda ƙididdiga ke nuni da cewar kusan a arewacin Najeriya jihar Jigawa na ɗaya daga cikin jihohi da yara suke fama da wannan cuta ta tamuwa. To yaya abin yake a nan karamar hukumar ka zaure. e eh, gaskiya nan ma akwai da yawa amma yawancin su kuma suna daga neighboring state haka kamar jihohin da eh, muke makotaka da su. Ana samun su suna fada cikin tamuwa saboda yawancin su basu fara ba da nono zalla ba to yanzu kuma shine aka kawo ba da nono zalla shi ke kawo kariya ga mafaɗa cikin wannan lalura ta tamuwa da kuma zawo da yara suke ciki to shine aka aka ake kawo wannan abu ake ba ina ba da shawara da an haifi yaro a fara ba shi nono zalla ban da ruwa to wannan shi zai kawo mishi cikakken kariya na farko na biyu kuma sai wajen tsafta uwa ta tabbatar ta tsaftace muhallinta ta tsaftace kayan abincinta ta tsaftace yaro ta tsaftace kuma abincin kanshi wanda za a runga ba yaro ya ci to shine nake wa iyaye gargadi akan wannan su ci gaba da kula akan wannan abu don rishin tsafta shi ke kawo zawo kuma ke kawo yara su fada cikin wannan hali na tamuwa kamar ku jami'an kula da lafiya a ko da yaushe kuna jan hankalin iyaye mata kan kulawa da yaran su wurin kiba su ruwa sai sun kai tsawon watanni shida din na farkon haihuwa kafin su fara ba su ruwa amma kuma har yanzu ana samun wasu iyaye da suke kawo turjiya game da hakin to idan har uwa ta ƙi yadda har ta kai ga dole sai ta ba wa ɗanta ruwa sai dai in ta samu ruwan mai tsafta ne za ta iya tafasa shi ta ringa bashi kar ta bari in a ƙauye ne haka da an ebo shi daga rijiya kuma kar ta bari kowa ya yi jagwalgwalo a kai to a tabbatar an ɗebi ruwan nan daban an ajiye yara nasu ba kowa da kowa zai zo ya ringa jagwalgwala wannan ruwan ba in je sun sa haka amma za ana iya basu matakin cewa ya kamata lalle su ci gaba da yin wannan badar a eh, exclusive breastfeeding din halimata abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. A jihar Neja kuwa hukumomi ne suka ɗauki tsauraran matakai akan jami'an kiwon lafiya da ke ƙoƙarin salwantar da magungunan rigakafin cutar sankarau Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarshen rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce duk wani jami'in kiwon lafiyar da aka samu yana sayar da ƙwayar maganin rigakafin cutar sankarau a jihar zai fuskanci hushin hukuma. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka samu asarar rayuka. a sakamakon barkewar cutar ta sankarau da ake samu ta hanyar kwana cikin zafi da kuma cunkoson jama'a. A wani taron manema labarai, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Usman Muhammad, ya ce a yanzu haka suna gudanar da bincike akan labarin da suka samu na sayar da maganin rigakafin cutar ta sankarau da gwamnati ta bayar domin a baiwa jama'a kyauta. Za mu bincika mu gani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya zai kuka da kanshi. Dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan ɗabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna buƙatar taimako. Gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karɓan kuɗi bai kamata ba. Na ce za mu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi Nejan nan nawa aka kashe wurin shawo kan lamarin da kuma faɗakarwa da magunguna gwamnati ta bada fiye da miliyan 39 kawowa yanzu dai mutane 33 ne aka tabbatar da cewa cutar ta sankarau ta kashe a nan jihar Niger kamar yadda Dr. Usman Muhammad ya yi ƙarin bayani. To yanzu dai har zuwa yau mun samu mutane 123 da wannan annoba ta sankarau ciwon sankarau ya shafa kuma samu mutum talatin da uku da suka riga mu gidan gaskiya. Cutar ta sankarau din dai ta fi tsanani a jihohin Zamfara, Sokoto da kuma jihar Kebbi. Dr. Usman Muhammad ya ce suna hada hannu da jihohin domin kokarin shawo kan yaduwar cutar. Eh, gaskiya mun yi shiri don magana da muke yi da Sokoto da Zamfara. Don muna kowane lokaci muna magana da jura ya to amma babban magana shine muna da ma'aikata a kowane local government areas wanda aikin su kenan kawai in akwai wani cuta hakan nan maza maza su garzo su gaya mana mun sake kiran su mun yi masa bita cewa gashi fa wannan ya bullo kuma kun san kuna muna da magotaka da zamfara muna magotaka da kabi wa'annan wa'anda kuma suna fama da wannan annoba suna iya shigo mana to ku tabbata ku sa ido A wannan karon dai an samu jinkiri na samun maganin rigakafin cutar ta sankarau tun da farko, al'amarin da ya sa jami'an kiwon lafiyar a sassa daban-daban na Najeriya suka dukufa wajen faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar ta sankarau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar ma an kafa kwamiti ne da zai kula da yaƙi da cutar sankarau in ji wakilinmu shu'aibu mani. sakamakon wani taro da kwamitin yaƙi da cutar sankarau ya gudanar kimanin mutane 328 cikin jiha su kamu da wannan cuta ta sankarau daga ciki goma sha biyar sun kwanta dama to da ina da ina ne wannan cuta ta hikamari daukata idikalla kuma shirin kiwon lafiya matakin farko a jihar maradi su ne madarun fa da gidan rumshi madarun fa ta hada mutum 205 amma zakuwa jiya sun samu wajen 246 a kenan suna ci gaba da samun eh, ka kenan kuma kun san da eh, katsina da zamfara su ma suna cikin wannan alloba kenan dai eh, jinin mu kan akai bisa ga wannan mun gaya ma mun shaida mu in duk abin da ake ciki mun zo mun gano yanzu hakan ta faru ko likitoci ina matakan da kuka ɗauka akwai kuɗi isasshen magani domin kare lafiyar mutane da kuka ci kalla ya ba da amsa kamar haka. Wanda eh, kwamiti na ƙasa ya bamu aka bamu wajen allura dubu ɗari da arba'in da bakwai kenan eh, wanda za a ma eh, yan shekara biyu zuwa shekara ashirin a jihar Madarin Hwa ne muna tsammanin su isa inda allobar ta yawa sai da daɗa in so samu ne mu da mun so mu gama duka departament ɗin in so samu ne ma har gidan namiji ta biyu ga kamuwa muna haɗe ka tashi mu samu umoi wa'anda sun kahe matsuwa an samu an musu kai. yaƙi wanga ya ya kumshi kashi uku da kwai larwai da kwai magani bari larwai yana da abubuwan da za a sanin ruwa ne adda ita ita ce kuku ba ita bace in eh, ita ce wace ce eh, wace ce wace su shi ce shi ka san kala kala da ko ita saboda in za a riga kai sai an san ko wace irin alluba to wannan ta kai babu na eh, larwai babu matsala likito likitoci suna ci gaba da duk wanda aka tuhuma shine ana gwadawa a gani kuma a san wani ne wannan babu matsala kuma wanda sun kama har yanzu da kai magunguna shi ma babu matsala yanzu bakin inda matsala take bisa ga rigakafi an samu allurai muna nan muna jiran amma ga halin kuma madarin homma mahi yawa wanda an mace eh, na tsc ne na kusa ga boda dan isa ruruka inyarwa kaji kenan su a cikin eh, eh, alluba rigakafi ya fi magani sha'ibu mani muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai garin Gusau, hedkwatar jihar Zamfara. Inda gidan rediyon muryar Amurka da hukumar raya kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya. A shirinmu da ya gabata, Dr. Amina Bature ta yi mana bayanin yadda cutar sankarau take da kowaɗanne irin mutane ne take kamawa. Yau za ta yi mana bayanin yadda cutar take bayyana ne musamman ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. waɗanne ne alamomi wanda za su nuna cewa mutum na da ciwon sankarau ko kuma fare-farensa domin ya zo asibiti da wuri. Na ɗaya zai fara samun wani matsanancin ciwon kai. Ciwon kan ma kaka rena shi ko kaɗan ne in ka ji kanka ya fara ciwo. awa biyar awa shidda ka sha ba baka ji daɗi ba ko dawowa. ka zo a sannan sannan zazzabi mutum na iya zawa da zazzabi mai tsafi sosai za ka ko cizon sauro ne kaka saki jiki don allah ka zo asibiti ko yaro ko babba ko yara ko ke da ke malama mai yarwa kina dauke da ciki ko kuma ke da ko lafiyan ki kina iya zuwa asibiti ciwon wuya wuyan zai rike idan ya rike sai ha ciwo dai saka ci ba daɗi ba daɗi amma nan da nan zaka ji kuma ya kara cijewa yana rikewa to alama ce zo asibiti za ka ga cewa kuma wasu sa idan abin ya yi nisa za ka fara ganin mutum na fisge-fisge ko kuma yana wasu kuraje za ka ga kurajen kamar jini ya kwanta mutum a jiki kamar ruwa sun taru da ya fashe sai kiga kamar jini ya kwanta ko kuma kiga kananan kuraje kamar jini ya kwanta maka a jiki shi alama ce ita ma da kin ga yaro ko ke babba babba ko yaro da shi wannan kurajen kawo shi asibiti sannan a jarirai wato yaro da bai kai shekara bai kai kwana talatin ba ya kamata mutum ya kula da wasu alamu shi yaro jariri abin da ake gani a gare shi za a ga nan ya kumburo ɗan tsakiyar nan wato aiki cin ɗan kai zai zo da zazzaɓi ko kuma ita kuka cikin dare ya cin abinci to su a alama ta jariri karami wanda bai kai shi wata eh, kwana talatin a rayuwa ba. Dokta Amina Bature kenan a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasa Amurka wato USAID. suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau hedkwatar jihar Zamfara. Take wa taron mata bayanin irin alamomin da za a iya ganewa da zarar cutar sankarau ta kama ƙananan yara. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka. Ma Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa ba son ka ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya maɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% ɗin da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani. dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba, ni isiya kuna riga na ɗaukowa raina, in zai yi da nama na sai ya bani 'yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. Gwaggwarmayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi. mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri